Khadija Musa kuma yau ga kina ofishin rundunar 'yan sanda. Me ya faru? Laifi. Laifi wani iri? Laifi. Na da yarinya. Kin da yarinya? Eh. Da me? Da igiyan caji. Igiyan caji. Me ya same ta? Mm, bayan nan kuma da safe washe gari karfe uku tara. rasu. Ta Eh. Me ta miki ka da ke ta? Ta yi kashi. Kashi? Eh. Yarwa yarki bace? Ya tani. Wannan shine karan farko da saba miki kashi? Yarki ta cikin ki. Yarki ta cikin ki? Yar mai gida. Yarki mai gidanki. Yar kishi ya zaki ce ko yar mai gida? To yar sakan ya tani. Yar kishi yarki kenan. Eh. Amma wannan lokacin ta kurbe fuskar ta ba a ganin ta ba kwata kwata. Eh, eh. Wannan lokacin ta fara miki kashi? A'a ba shi. Yanzu kashi har ya kai abin da za a sa da ke mutu har ya mutu. Shekara ta nawa ne yarinyar da kike mata irin wannan duka? Shekaran ta Uku uku. Da me kika dike ta? da shi? Da igiyan caji. Wani Igiyan mene? Igiyan caji. Wayar caji. Kin da keta da kan ne ko da wayar? A da wayar ne. A kai kika da keta ko a jiki? A jiki. Wani gari kenan? A Bauchi. Kuma shi ne ta? Yanda Yanzu a cika ji da kika kashe ta? A na kashe ta kuma. Eh to ai ta rasu. Eh ta rasu. Eh to ya kika ji a ranki? A na ji ba da man ni ma tun da ko muna tare ma da ita. amma kamar kina da ciki ba. Eh. Yanzu yar ce ya zaki ji, na ki ya zaki ji. Eh? In ta kici ce yar ya zaki ji. Yanda na ji ma haka zan ji, da ban dake ta da niyyar in kashe ta ba. Rikitar zai kashe ta. Amma har da caja za a dike mutum da igiyan caja. Shekara uku ki zaki zanya ta da shekara uku ba is very Yanzu ki haka da ke da igiyan caji ya zaki ji. Zan ji. Eh. To yanzu kuma mun zo mun sake samun wani yanayi na abin tausayi. Ah, wata mata ya ce ba ita ta haifa ba yar kishiya ce aka ban mata a hannunta kawai don ta yi eh, kashi a cikin wandanta maimakon ta gane da ita cewar ba anan ake yi ba ko ba a yin kashi a wanda in ana jin kashi ga inda za a je ta kama ta da duka a ƙarshe saboda tsananin dukan da ta yi mata ne aka kai ta asibiti kuma ta mutu yarinya ai shekara biyar wannan bai nuna cewar imani da tausayi da aka san mata da shi ba gaskiya babu shi a nan abin ya zama dabbanci abin ya zama abin babu daɗin ji yana yana da so sosare yaro ɗan shekara biyar a yi mai ta'addancin da za a kashe shi a raba shi da duniya babu gaira ba biyu. so ina kira ga mata iyayenmu ne yan uwanmu ne yayyinmu ne ƴaƴanmu ne ya kamata mu gane gaskiyar magana cewar zazzafan kishin nan da zai janyo mana matsala a rayuwarmu da ta mutanen family ɗinmu ba abu ne wanda yake zai sama mana ɗa mai